bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim jama'a ina muku kowa barka da zuwa kuma ina babban bako barka da zuwa wato injiniya dr mutakara darma barka da zuwa da shi da abokan tafiyarsa ina musu addu'a yadda suka zo lafiya allah ya mai da kowa gidansa lafiya alhamdulahi kullum muna ci gaba da yi Allah godiya kamar yadda Allah ya haɗa mu a gurin nan lafiya ubangiji Allah ya mai da kowa gidansa lafiya na farko sunana ibrahim hassan amma mutane sun fi sani na da babawo no case sannan alhamdulahi injiniya dai ba bako ba ne ga mutanen jihar katsina lungu da sako kuma diba da kasancewar injiniya dan kwarai jajirtacce mutum ne mai amana kuma amanar shi da kuma addu'a iyaye ke bin sa har ya kawo wannan mataki da yake kai diba da irin jajircewa shi da irin taimakon da yake na al'umma wanda in ba ku manta ba injiniya ya yi commissioner work and houses kuma injiniya ya rike sakatare na ptdf wanda shi yanzu injiniya idan ka turke shi ka ce ya gwada maka al'umma da ya taimaka a lokacin da ya komishina da lokacin da ya tafi national level wallahi injiniya bai iya nuna maka al'umma da ya taimaka don ba zai iya ba saboda injiniya mutum ne wanda shi ba kabila ba ne har kullum abin da yake kallo da nashi da wanda ba nashi ba kullum tunanin shi ya za a yi al'ummar jihar katsina ko al'ummar najeriya su ci gaba to muka ga babu abin da ya kamata mu ma injiniya matsayin mu na dan halak ake maida mabuki sai muka ga ya kamata mu kira injiniya mu tuntube shi kuma mu gwada mashi cewa rashin irin su a cikin jagoranci na gwamnatin jihar katsina ya sa muka fuskanci kalubale da challenges inda ba tunanin za mu fuskanta a jihar katsina ba to mu ga cewa me za mu injiniya ai mu kira injiniya injiniya tun bai amince ba muka matsa mushi shin shi kadai ne capacitated kuma academically duk jihar katsina ba ka da mutumin da ya cancance zama gwamnatin ba injiniya mutaka babu kuma ba mu tunanin za a samu wanda ya fi shi saboda na farko jajirtacce ne na biyu dan siyasa ne cikakken dan siyasa wanda a halin da ake ciki yanzu gidauniyoyin da yake da su wanda yake taimakon al'umma matasa da mata da dattawa da yara wallahi ba su irgo babu wanda ke irga sai dai lallai. wannan ita ce babban hanya da kuma gudunmuwa da ya kamata mu ba injiniya mu kara mashi azuma mu kara mashi karfin gwiwa lokacin mu ne kudin mu ne tunanin mu ne ilimin mu ne basiran mu mu sa a cikin na ganin cewa ubangiji ya tabbatar da injiniya a matsayin gwamnan mu na gobe da ikon Allah insha wannan shine babban dalilin da yasa muka ga ya kamata mu kira injiniya kuma mu fara yada manufofin injiniya wallahi tun bai amince ba muna daga cikin mutanen da muka matsa mishi na cewa injina idan ba ku yi ba wallahi ba musan san halin da jihar katsina za ta fada ciki ba tun injina bai amince ba muna waya da wasu wanda ke sassan katsina suka ce har ta kai ga injina ya amince kiran dai da matasa suke mushi ya amince zai taka takara ta gwamnan jihar kaza don wallahi injina ba yana takara ba ne don karan kanshi injina ya fi karfin abin da zai ci rigar da zai sa motar da zai shiga da gidan da zai zauna wallahi injina ya wuce to amma tunanin shi mutane talakawa yake kallo halin da aka jiho al'umma ta ya za a yi a farfado da wa'annan tattalin arziki da tattalin noman da muke da shi wallahi noma ya lalace a jihar kaduna a part of insecurity agency da aka matsa mana ba mu iya zuwa gona kama mai noma amma muna da yaƙini in Allah ya soya da muna ma injiniya kyakkyawan zato idan ubangiji ya ara mashi wannan lokaci da izinin Allah wannan abu zai zama tarihi a jihar Kaduna muna addu'a wannan abu zai zama tarihi sakamakon injiniya da mai ilimi ne ba yanzu da ake mulki na Blanders da ake yi a jihar Kaduna ba a ba capacitated mutum academically wanda in aka kawo mashi ya san me aka mashi kuma ya san mai zai maida ya san wannan abun kaza ne ya kuma san abin da ya kamata ya san abin da bai kamata ba wallahi muna mu injiniya wannan kyakkyawan zaton a jihar Katsina da izinin Allah wannan shine babban dalilin da muka daura azuma muka yi kokari muka yi forming committee tun daga polling unit har zuwa local government zuwa wat kwara 700 da ke yankin punto senatorial zone babu inda babu wakilan injina na kwamitin matasan punto senatorial zone wanda kuma a shirya muke da duk lokacin da aka buƙaci zama da wa'annan lokal government goma sha ɗaya local government ba local government za mu kai injiniya kuma za mu tara mashi mutanen shi ya gana da su kuma a ƙulla amana tsakanin shi da su ba da mu ba sau da ai alƙawarin da muka ɗauka mu mun sauke akan injina dama mun yi alƙawari duk inda ya dace za mu shiga za mu kai maganar injiniya da kuma sakon injiniya kuma injiniya sananne ne talla injina ba za ta yi wahala ba duk wanda ka je ka ce ma injina ya san waye mutum ta taqarabi to kaga ko shi ba bakon dan siyasa bane balantana ka rinka wasu wasin ka kai tallar shi ya wuce wannan ya wuce wannan lokacin duk wanda kaje ce ma injiniya wallahi lungu da sako kowa ya san waye injiniya kuma abubuwan alkhairin da ya tun a baya har zuwa yanzu bai taba gajiya ba dan duk jihar Katsina ba ka da mutum strong wanda a kullum yake yawo a fadin jihar Katsina wallahi kamar injiniya babu shi muna da yakina ko muna jin labari ai ko muna gani a media muna ganin inda yake zagayawa lungu da sako ne ya za ya farfado da ilimin jihar katsina musamman wallahi bawan allah nan bai da wani ciwo a kullum sai da ce ilimi kuma kullum kiran shi matasa ku daure ku yi karatu ya ce ku yi karatu me ya tauye mu an hana mu ilimi ilimi ya tsada an matsa mana da kudin makaranta masu gagare mu yanzu a tertiary institution jihar katsina ma a ce state university ma ta gagara dan talaka wallahi bai iyawa to ka hada da gwamnatin arziki bayan allah na sun yi abin kirki ba a gane ho sun yi ba sai bayan da ba su wallahi mutane ke kuka cewa sun yi da na sani ko ba su gama da na sani ba har sai lokacin da wa'annan mutane muka yi kokari muka tura su cikin hukuncin allah muke da kinin kare su ta kare da izinin allah wannan shine makasudin tara wa'annan bayan Allah kuma shine dalilin da na matsa ma injina cewa injina ya kamata ya shigo ya kuma gana da mutanen shi kuma ya tabbatar da masoyan shi masu ƙaunar shi wanda har kullum su ma tunaninsa ci gaba fica suke kallo me zai faru nan gaba to idan ba mu ba injiniya ƙwarin gwiwa ba mun ba shi gudunmawa mun taimake shi da addu'o'i da ƙarfinmu da mu, to shin wa za mu taimaka wallahi duk jihar katsina babu mutumin da ya dace a mara ma baya a hito kwai da kwarkwata wallahi sama da injiniya. babu shi capacitated karanikali wallahi babu kamar injiniya babu shi a yanzu both apc pdp wallahi babu strong mutum tsayayyen mutum wallahi kamar muta karabe mun sani to wannan shine babban dalilin wannan taro da muka tara wanda bai san wane ne mutaka ba a yau ya ga mutaka ga mutaka rabe durma ya duro karamar hukumar kuntuwa cikin hukuncin Allah kuma kamar abin da na gaya muku amana ce muka ɗauka ta injiniya ko mun sauke kuma yanzu a ƙara ƙulla wata sabuwar amana tsakaninmu da injiniya duk inda ka shiga ka hito ka yaɗa manufa ka injiniya da ta mutu kara ka kawo abubuwa na alkhairi na injiniya mutu kara bai tun mutum bai fahimce ka ba wallahi sai ya fahimce ka ya je ya bincika ya gogulin ya ce waye mutu kara bai wallahi da ya gogulin zai ga full detail na injiniya mutu mata wannan shine babban makasudin tara wannan taro na injina dakta mutakara kara bedarma assalamu alaikum